rahmatullahi ta'ala barakatu suna na sani abdullahi wanda aka fi sani da sarkin power engineer sagir ibrahim kuwar cewa kotu ta yi hukunci ta biyu ta bawa gawuna a matsayin shine gwamna na jihar kano ya ka ji a ranka to na farko dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wannan abu da na ji a madadina da al'ummar jihar Kano wannan ba na abu ne ba illa fashi da kwace da aka zo za a yi wa talakan jihar Kano wanda suka fito mazansu da matansu kwanmu da mu, muka zaɓi jam'iyyar nnpp muka zaɓi abba gida-gida gwamnan jihar kano allah ya taimake mu da ƙarfin ikonsa da jajirce al'ummar jihar kano allah ya ba mu nasara muka zaɓi abba gida gida ya zama zaɓaɓɓen gwamnan jihar kano a wannan jihar tamu mai albarka. Gaban gwamna yau jihar Kano an daina kwacen waya, yau jihar Kano an daina shaye-shaye a kan hanya, yau jihar Kano ɗalibai kowa gudu yake ta makaranta kada ta kwanta a rufe maget amma wannan mutane marasa kishka don girman ka kada Allah ya mana su jihar Kano kokarin su shigo baka sani ba ko su so suke su dora akan abin da kuka tsaya ai ci gaban ba iri ɗaya bane ba tsari na foundation na mai girma jagora rabi'u musa kwankwaso tun da ya bar gwamnati ba a taɓa samun wani gwamna wanda ya dawo ya ɗora daga inda ya tsaya akan aikin alheri akan ɗan talaka irin mai girma gwamnan jihar kano abba kabir yusuf ai mun ga isu ma sabon gwamnati ce za su ɗora wacce kai ma baka san me za su yi ba me bi su iya yin abin da kuka ko su wuce ba a'a su wasifa ce za ta dawo jihar kano domin a jihar kano babu wani mutum talaka mai kishi wanda aka wayi gari da wannan alhini wanda ba jihar Kano ba jihar arewacin Najeriya mun tashi da zazzabi da fargaba da tashin hankali saboda irin wannan masifa da aka nemi a sa a jihar Kano ko muna roƙon Allah Allah ba zai ba su dama ya ba su nasara a wannan tsari ba Malam suna cewa ku ya hakuri tunda Allah ya riga ya ba su yanzu ku ajiye wula ku dawo kofa a buɗe take su tafi da ku ai su ba Allah ne ya ba su ba domin su ne ubangiji galatsi su ba ci suka ba kwace za su mu kuma mun ce Allah da ya ba mu mun sake koma wajensa domin shi muka roƙa ya bamu muka hada da hasbunallahu wa ni'mal wakil baka tunanin yanzu za ku tafi kotun gaba kuma kotun gaba ba ku tunanin ta iya da muku da muna da kyakkyawan niyya da ƙarfin kudura ta ubangiji muna kyakkyawan zato alfarman Muhammadu Rasulullahi Allah zai tabbatar wa da Abba Kabir Yusuf tabbacin gwamnansa na jihar Kano ya ci gaba da ɗorawa aikin alheri da yake a jihar Kano. Fata na na ƙarshe da ni da al'ummar jihar Kano mazanmu da matanmu mu 'ya'yan talakawa mun ci gaba daga inda muka tsaya na hasbunallahu wa ni'mal Allah ya tabbatar da Abba Kabir Yusuf a kotun gaba a tabbatar masa da nasararsa mu yan taraka da muka zaɓe shi. masu kalamar sauraron da kuna tare da alubumu tv a wannan lokaci take kamun kwanan shirye-shirye na a'udhu billahi minan shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sunana awole mai kankana yan rake kasuwar goron dutse ta yan rake kan sakale to a mala awole mai kankana alhamdulillah didi da ka faɗa amma ba mu ji kai a wani bangare kake kana ANPP ne ko kana APC ne ba mu sani ba. Eh gaskiya ne alhamdulillah ni dan APC ne cikakke. Kai dan APC ne. Gaskiya ne wannan. To alhamdulillah a wannan lokaci kotu ta yi wato hukunci ita kotu ta biyu akan kaddamar da cewa ta ba gawuna wannan takara ya ka yake kuma ya kaji a ranka. Eh gaskiya ne na ji daɗi na yi farin ciki. dama muna jiran wannan lokaci ya zo tunda yan kwankwasiya muna gaya musu gawuna zai zo gawuna is coming to alhamdulillah gashi gawuna ya zo ga wani alkhairi ne a jihar Kano muna ba su dama kofar mu a buɗe take kar su ɗauki wannan abun da wani zafi a zuciyarsu kofar mu a buɗe take duk wanda Allah ya ba ikon zuwa zamu karbe shi hannu biyu saboda haka muna buƙatar idan Allah ya sa za su shigo to kofar mu a buɗe take shigo za mu yi tafiya nan tare da su ba ka ganin cewa yan kunkusiya kamar yadda suke ganin cewa kamar wannan abu wai kwata aka yi aka ba ku a'a a wannan ba kwace bane mm. kotu ta tabbatar da adalci mm. duk abin da aka yi akan adalci aka yi shi babu wani wanda aka shiga aka ci zarafinsa aka abin ɗinsa a kai. To me fatanka da sauran wato su kansu AMP din da kuma APC din yan jam'iyyar. Gaskiya ne alhamdulillah abin da nake da bukata a NPP za su yi kar su tayar ma mutane da hankali wannan tafiya mu babu tashin hankali babu abin nan a ta. abin da muke da bukata idan za su yi wannan tafiya kofar mu abudar take su shigo mu tafi da su saboda ba ma buƙatar tashin hankali ba ma buƙatar a ce gashi gashi gashi a wannan tafiya tamu saboda gawuna alkhairi ne a jihar Kano alkhairi ne kuma insha Allahu muna mai kyakkyawan zato akan dukkan abin da muke tashi addu'a albarkacin annabi Allah ya tabbatar mai da wannan kujera tashi in Allah ya yarda zai yi mulkin shi lafiya zai gama lafiya insha Allahu saboda a yanzu haka a nan kasuwar tamu ta yar kekan kan sakali wallahi tallahi in kaga farin cikin da muke ciki abin sai ya baka mamaki nake gama to baka ganin an ce wai da ku ne ku wanda kuke farin cikin da yawa wallahi in na ga ma rabin kasuwar in zaka raba ta hudu kaso uku na mutanen gawuna ne saboda in kaga celebration din da muke wannan kotun da ta mana adalci wallahi abin sai ya kayatar da kai abubuwa muka rika yi na farin ciki da annashuwa wanda shi dan kwankwasiya ma in ya zo ya ga abin sai su rika suna son su zo kuma su suna jin kunya abin nan to mu kuma zuciyar mu a wanke take ba mu buƙatar kowa da wani bacin rai a cikin abin nan saboda haka insha Allah muna ƙara kira a tafiyar nan tamu duk wanda yake da damar shigowa to kofar mu a buɗe take To a masu kallon da sauran al'ummar mu TV take kawo muku wannan wato jin ra'ayin mutane a wannan lokaci kun ji mu da matashin dan siyasa wato a wannan tare da al'ummar mu TV kamar yadda kuke kallo a jin ra'ayoyin al'umma akan wannan da farko ya suna malamin. na Yahaya Ahmad Suleiman Yalo mai washi a nan 'yan rake. yalo duk da na ganka ka to ga baki ɗaya ka a kwankwasi ka kato na ganka da jahula da rigar kwankwasiya ga ta nan a jikinka a yinka a wannan a wannan magana da kake dan jarida ka ƙara gyara magana ka kotu ba ta tabbatar wa da Nasiru Gawuna ba eh. kotu mu ne da nasara har gobe a kotu eh. albarka annabi saboda ai da shauran rina a kaba hmm. mu ke da nasara har gobe cewa ake da ba mu da ƙuri'u an karɓa ƙuri'un mu an yi wane ne an muna harambe kuma yanzu gaskiya ta halinta an dawo da su sannan kuma magana ke ake cewa wai wai ma wai abba ba wai dan jam'iyya bane to dan wane ne shi abba ai shine halattaccen dan jam'iyya shine ma mu jagora anan in ka cire madugu to ba mu da wani jagora irin abba anan a jihar Kano albarka annabi. To kuma ai gashi kotu ita ce ta faɗi wannan ta ce ba ba sunansa a cikin jerin wanda suke 'yan takara a wannan lokaci. Ya kuka ji wannan abu? to yadda muka ji wannan aishi ko ga mumini kullum ai yana karɓar kaddara kaddara mm. tana zo mumini koyaushe mumini ne san kaddara mm. annabawa ma an jarabe su da irin wannan su zo su yi nan ballantana shi shi bawa nasa na abin nan shi shi abban mm. ai bawa ne na Allah bai mantana mu magoya ba masoya duk mun samu wannan sakamakon ai mu muna ganin kamar ma wannan wata nasara ce ci gaba ne gare mu insha Allah to yanzu mai fatan ka da su wanda kuma mu sai su yan APC da kuma yan NPP abokanan wato siyasar ta ku to fata na da wannan wannan abubuwan da suke zuwa suna ta wani farfaganda suna yadawa to wannan bai dace ba mu ba ma masa irin wannan mm. saboda mu mun yarda da Allah shi yake komai amma ana zuwa ana wani farfaganda ana wani yada wani abun nan media da wane ne ana ta wane ne to wannan bai dace ba ya kamata duk dan uwan mu dai ne duk abin da ya same mu ya same su abin da ya same su ya same mu amma gaskiya magana ta gaskiya irin abin da suke yadawa bai dace ba to a baya na ji wani bawan Allah a Awole yana cewa ya kamata a ce yanzu ku to ku ma da jajayen kayan ku zo za su tafi da ku baki daya mu yanzu ma muka fara wannan tafiya mu eh. yanzu wannan aka kara mana kaini eh. maganar jajayen kayan yanzu ma za mu karasa up and down eh. riga da ka takarma kai ko agogo sai na sa ja eh. agogo in zan sa sai na sa ja ba maganan ma wai a yi wata tafiya ni ba wata tafiya da zan yi ta su ta eh, ta eh a wata bisu ku tafi ba a mu je ina ai ba tafiyar da ba ta kulle na ka ai ka ba hanya to na najiyullahi sunusu baban tata malam najiyullahi sunusu baban tata to alhamdulillah kun ji yadda ake da wannan siyasa a jihar Kano menene ra'ayinka to dama wannan abin zai faru mun sha gaya musu cewa duk sanda za ka haƙa rami hmm. ka haƙa shi daidai wanda za ka shiga don kar ka shiga ka kasa fitowa hmm. ita jam'iyyar da suka shigo wannan jam'iyya mai kayan gwari sun shigo a latti hmm. kuma sun raba mata wuta shi kuma zalunci baya kaiwa gashi abin da suka ya dawo musu wannan shine babbar illar da suka haɗu da ita sannan muna gaya musu cewa al'ummar jihar kano duka gidajen maluma da suke jihar Kano da gidajen attajirai da kuma gidaje da 'yan kasuwa da ma'aikatan gwamnatin jihar Kano dukkansu gwamnatin dakta Nasiru Yusuf Gawuna suke nema domin shi suke sa wa ran zai musu adalci shi ba sa shi za a dinga yi ba wato malam Najibu baka ganin cewa da yawa wayannan bangaren wanda suke ganin cewa kuma ba a yi musu adalci ba wannan kujera kawai an kwata ne saboda kuna da uwa a gidan buru a'a ba haka ba ne ba duk wanda ya san doka duk da ni ba masanin shari'a bane ba amma duk wanda ya san doka ya san an aikata laifi sannan kuma baka zuwa gwamnati da nufaka wannan abin addu'o'in al'umma shine ya jaza musu wannan lamari amma in ba haka ba ya kaci gwamnati a ce kaci gwamnati don me wannan saurin da suke yi ya za a cilla ƙuri'a ba stamp ba date ba signing kuma ka ce wai halakkaci wannan daman haramtacciyar gwamnati ce to ku suna cewa ku ne yanzu za ku karɓa haram ku kuna mu halattacciya za mu ci domin mu muka cancanta da mu riƙe jihar Kano kuma mu ne al'ummar jihar Kano suke ƙauna mu ne duka dangogi 'yan kasuwa ma'aikata da dattijai da attajirai mu suke kauna domin sun san mu za mu da farfado da tattalin arziki na kasuwancin jihar Kano kuma al'umma za su samu nutsuwa za mu ba da tsaro za a yi duk abin da ya kamata da yardar Allah shawara ta a ƙarshe ina ba su haƙuri wannan kotu da ake cewa daga kiyaye sai Allah ya isa su yi haƙuri kada su ɓata kuɗin al'ummar jihar Kano kar su je wannan shine abin da ya kamace su da wannan gwara su karewa al'ummar jihar Kano wani aiki abba daman mun gaya masa canza gida ya kamata ya yi za ka sha mamaki yanzu duk wani rabul kawo su mailan nan su sani rogo kwanan nan za mu karɓe su a jam'iyyar mu ta APC daman mu ne kana tunanin za ku jawo su su dawo a za su dawo ga baban mu ma malam Ibrahim Shekarau shi ma a shirye yake a kowane lokaci mu zo mu haɗe mu zama a gida ɗaya ai ka kadarta kawai jam'iyyar ANPP ce za ta dawo mulki To masu kalmar sauraron mu kuna tare da al'umma mu TV kamar yadda kuka ji muna jin ra'ayoyin mutane. kalmar sauraron mu har yanzu dai a kuna tare da al'umma mu TV kamar yadda kuke kallo suke bin suke jin ra'ayoyin al'umma a kan wani da farko ya sunan mai gida. Sunan Alhaji Balarabe. To Alhaji Balarabe ka ji aron ku. Mun yi bakin ciki ɗari bisa ɗari. Saboda zaɓe mu kai na tsakani da Allah ina aka yi magudin ina aka sa ƙuri'ar in gaskiya ne. Albasu local government sai da muka yi musu kaca-kaca. Muna ma albasu local government sai da muka yi musu kaca-kaca. Duk wani akwatu ba eja goma sha takwas suka ɗauka. A ina aka samu ƙuri'ar. Hmm? Akwatuna da na yi zaɓe ƙuri'a hamsin da uku suka samu sai da na samu ɗari uku da saba'in da bakwai. Amma ashe ba abba bane saboda zalunci da shin amana da karya tattalin arzikin jihar Kano. Balarabe ba ka tunanin cewa duba da aka aka ce inda kotu ta yanke hukunci aka ce shi wanda kuke ana ba cikakken wasu duba ita kotu ba ma cikakken dan jam'iyyar NPP ba ne ba. To ai saboda ba shi da sama ne. Da yana da sama wa zai ma wa zai je shiriyar ma da jam'iyyar APC yake wa zai je shirya. Duk Najeriya ba wanda ya shi zaɓe na tsakai da Allah irin abba. Gwamnati ne fa hannunka sai aka ce an yi zaɓe ka fadi. Wai ka ce an ma gudi? Fa na aka yi ma gudi? Eh? abba shi da yake mumini ne na tsakanin da Allah mai tsoron Allah su suka je ishe aka ce za a je a duba lokat gamin lokat gamin ice a je a duba bai tsammani za su cirya mara wannan makinsi su sawo su kuriyoyi daban ba wai wanda ba yi su tan ba to aina aka sa to yanzu ku ya kuka karbi wannan sakamako. mu wallahi yanda ka san da cirme da aikin banza duk ɗaya ne to yanzu me fatan ka fata na Allah ya sa su bar Kano ya zauna lafiya al'ummar jihar Kano kowa ya kwantar da hankalinsa in an karɓi kujerar nan daga gun abba ma ba wani abu bane an san ba zaben sa aka yi ba ba komai ba to he mu yau kanmu fatan alheri Allah Muhammadu Munzali mai sana'a fawa abbatuwa Kano to Muhammadu Munzali yanzu gashi mun shigo bangaren wannan abbatuwa mhm. me ra'ayinka akan harkar wannan siyasa da ake wannan bandarwa a dambarwa a fadin Kano a jihar Kano alhamdulillah ni abin da zan iya cewa zan iya bawa gwamnatin Kano shawara da duk ɗan jam'iyyar NNPP domin mutane ne masu mutunci masu daraja ni da zai yi da duk wanda muka zaɓa a ƙarƙashin jam'iyyar NNPP su tarkata duk kayan abin da suka sani na gwamnati da takardun zaben da komai su je su kai wa tulumbu duk wanda suka ga dama su bawa duk mulkin da su yi ba za su yi na fir'auna ba qur'ani ya ba mu labari yanzu ina ya makoma fir'auna ta kasance shine ra'ayina a takaici salamu alaikum to baka ganin cewa akwai kotun gaba wacce kuke hadi za ku je kana baka tunanin za ku iya za iya da muku da kujerar ha rani gani nake yi ai abin da ta baya ta yi ta ɗaya ta yi ta bi ta yi ta uku ma za ta yi najeriya ce fa hmm. su fa suke da mulki sai fa abin da suka ga dama za su yi an mance me ya fara in konkulusin ya suka yi mana haka fa suka yi mana muka dinga tunani kotu za ta yi mana adalci amma haka muka dinga zuwa kotun nan ta ɗaya ta biyu ta uku ba abin da ya canja ni gan nake yanzu ma hakan za su kuma to akwai wani wanda dan bangaren abc ne wanda yake ta ku ya haƙuri ku taho za su karɓe ku don ku ci gaba da tafiya gaba gida a'a zancen mu koma cikin sa ba zai yiwu ba eh. haƙuri ko dama ai mu musulmi ne mm. mun saba karɓar kaddara waccan ma mun karɓa mun haƙura wannan ma in haka suka yi Allah i ba mu haƙurin jurewa me fatan ka ƙarshe Allah ya zaba mana abin da ya faɗi shi koya sunan malam sunana Muhammad Abdulkadir to Muhammad Abdulkadir ya ranka gaskiya tsakanina da girman Allah ban ji daɗi ba saboda al'ummar jihar Kano al'umma ce wadda take iya ba ta iya koyar ra'ayinta ga wanda ta zaɓa saboda ganin alkhairi wayannan mutanen sun shekara takwas suna mulki amma mu ba wani ci gaba da muka gani amma ga wanda in wata hudu ya yi wa mutane abubuwa da suka gamsu kuma yana ƙara yin zaton alkhairi a kan jihar kano da mutanen ta baki ɗaya saboda haka shi isa ba za mu ji daɗi ba duk kuma mutumin da yake kishin jihar kano ba zai ji daɗin wannan abubuwan da suka faru ba domin abu ne kamar wanda ya zama da rashin adalci a ci. Ba ka tunanin ita ko sai ta duba ta ga cewa kamar wai zaben da haram bane a ciki ne suka duba suka cancanto cewa wannan gwamnatin ce ta ci suka bata wannan to malam to malam ita kotu ai aina kuma ita ma zaman kanta ta yi shin saboda mai kotu da constitution tabbatar da aina ya yarda ta yanke hukunci mutumin da ici zaɓe ta bashi shine ici sannan a rantsar da shi duk inec ta wannan ita inec ba ta san komai ba kenan ita kotu huruminta ne wannan ina ganin wannan ba hurumin kotu ba ne da har za ta iya cewa wane ne kaza wane kaza wane kaza saboda ita ma INEC ta yi maganar cewa zaman kanta take kuma kotu ce ita ma tafi da gidanka ai wannan gani nake yi kawai kotu ta dai faɗa abin da ranta yake so ne ta kare mutuncinta saboda najeriya kawai zama ake karazi babu wani kotu shugaban ƙasa da abin da yake so su ne kawai kotu to a matsayinka misali mun ga da duba da cewa akwai da yawa wasu 'yan wasu bangaren kamar misali apc da suke cewa tunda allah ya sa yanzu eh, kotu ta riga ta ba su wannan zaɓe sun tabbatar da cewa su da kujera wai ku haƙura ku cire jawulan ku dawo su tafi da ku ai su kofa abu da take ya kake ganin wannan ai wannan maganar da suke faɗa sako ma ya fita daɗin eh tunda mu ba sa jin kalmomin da muke faɗa mu ba mu fara dan mu daina ai kwankwasiya ita ce aƙidar kuma dukkanin mutumin da isha wahala a guri yake ya rabu da masoyinsa to dama ba ƙaunar mutumin yake yi ba ai wannan abu ne wanda yake aƙidar mu ce ba wani apc da za mu koma saboda apc ba mu gamsu da abin da take ba ba mu gamsu da adalcinta ba shi yasa ba ruwan mu da ita fatan na na ƙarshe Allah ta'ala ya bayyana gaskiya kuma ya mai da ita a gurbin Jamilu Malam Muhammad uh, Jamilu Malam eh. Jamilu me ra'ayinka akan wannan dambarwar siyasa da ake yi a kan wannan uh, uh, kotu da ta kaddamar da gawuna a matsayin wato gwamna a jihar Kano yau wato ai mu ra'ayin mu ba na abu bane ba komai kowa da ya sani a Najeriya idan kana da gwamnatin tarayya kana da ƙarfi kana da power. da haka ba ka da wani abu shi mu wannan muka zaɓa don ra'ayinmu don kanmu shi ba kaga ba shi da gwamnatin tarayya illa iyakarsa ma madafarsa mutum ɗaya ne ko mutum ɗaya na an riga an fi ƙarfinsa an shafa labarinsa to don haka wannan hukunci da kotuna suke mu ba za mu yi mamaki ba domin ba wani sabo bane a Najeriya ba yawanci da daman shari'a wani zubin ga ta nan ana yin ta ne wasu suna yi suna alƙalai wasu iyayenmu suna duba gaskiya su faɗe ta wasu kuma suna duba akasin haka su faɗa na haka mu tsakaninmu da Allah wannan abu ne riga ya faru mun ji bakin ciki mun ji haushi na haka muna yin fatan alkhairi idan gawun ne zai zo Allah ubangiji ya bashi ikon yi mana adalci idan kuma ba shi zai zama adalci a gare mu Allah ubangiji ya hana su wannan kujera ya tabbatar wa da abba kayansa ne fatan ka karshe fata na karshe ina mana fatan alkhairi kana a zauna lafiya siyasa da farko ya sunan malamu sunana Aliyu Muhammad Mutala gaskiya da farko dai lokacin da muka ji wannan sanarwa bamu ji daɗi ba na'am tashin farko kalmar da muka fara fada shi ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda shi musulmi duk inda yake duk wani abu da ya same shi na masifa Allah subhanahu wataala ya ce to ka faɗi wannan kalma ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un komai zai zo maka da sauki saboda gaskiya ba mu ji daɗi ba kuma wannan abun mun san zalunci ne zalunci ne suka so su yi wa kanmu suka so su yi wa al'ummar musulmai al'umma talakawa na jihar Kano saboda ba a zaɓe su ba ba su da komai baka ganin cewa kotu ce ta duba yiwuwar cewa kamar ku kun yi wai an yi haram bane kuma ta gano wannan haram ban da aka yi ta tabbatar da cewa ga wanda ya ci to wannan magana da suke fada suke cewa an yi haram bi duk yadda suka kai da sanin su ai ba su kai yadda hukuma INEC ba hukuma INEC ba tana yin abu ne a hankalce tana yin abu ne a bisa doron shari'a ita ma na rayuwa ba zai yiwu ba a ce ba san abin da suke ba za su ɗauki wata ƙuri'a su ce su tabbatar da ita wadda za a ce wannan ta haram bace sun yi ne a bisa kawai wannan abin suna so su yi zalunci ne su murɗe dama sun yi mana kuma suke so su ƙara yi kuma wannan ba su san kafi ne na ubangiji ba duk abin da Allah subhanahu ta'ala ya kaddara zai faru wallahi sai ya faru Allah bai ya sabon aiki to me shawara ta karshe to ni shawara ta abin da nake nake so in faɗa wa al'ummar mu ta talakawa mu yi hakuri mm. mu yi hakuri Allah yana tare da mu saboda shi duk inda mai hakuri yake Allah subhanahu ta'ala zai duba shi kuma mahakurci mawadaci mun tabbata wannan abun duk wanda yake da su yan gawuran da su yan abba an san wannan zalunci ne da kasashe ma duk mutumin da yake sauraron rediyo da su wane ne zai ji abubuwa na ra'ayi na matasa na manya da tsofaffi abba ba a taba yin gwamna a Najeriya wanda ya kai farin jini na abba ba kuma kowa ya sani ballanta na jihar Kano wani matashin dan siyasa a wani shi ma wanda mun je na cewa wai ku cire jajayen wulunan ku to za su tafi da ku ofisa a hudu take yawa to abin da nake nuna ma shi wannan awal da yake magana wannan mm. shi wannan ra'ayin sai yake fada kuma mun tabbata wannan ra'ayin ra'ayin nasa yana faɗa ne akan kawai dan ta mai daɗi ba yana faɗan magana bane har cikin zuciyarsa saboda mun tabbata duk ɗan jihar Kano shine zai yi kishin jihar Kano yawa shine ni abin da nake so to kai kana tunanin cewa kai ba za ku iya zuwa a tafi da ku ba din yanzu baki daya to a tafi da mu ina saboda an san ai an san gwamnati mai adalci an san gwamnatin da kuma shekara takwas suka yi me suka yi gashi nan abba watan sanawa watansa uku ko wata hudu yayi abin da shekara takwas ba su yi ba gashi a wata hudu din nan yayi yanzu ne zai hau zai fara ba san me zai yi to me zai yi ayi yadda dillin ta kan yi dillin haka dillin za ta yi dillin haka ya faɗa mai gidansa haka ya faɗa kuma kwamishinan shi ya yi mai dibiti din gwamna kuma haka suka yi tare shekara takwas din shekara hudu suka yi tare me suka yi ba abin da suka yi yadda wancan din ya haka wannan shi ma zai zo ya daban kwalo to kaga shi sa ba wani abu da ramu ce muna tare da al'umma mu tibi akan jiran ayoyin mutane a wannan siyasa da siyasa da ake yi mun gode